wanda am na biyu wannan dambe na matasa tsakanin shagon sharo ga damban nan ana fafata daidai lokacin da marokin dambe musa a yau ya karbi abin magana shi da kansa yake waka yauwa yayin da mawakin shi kuma dan gwamba ya shiga cikin makiɗa wato wani juyin waina ne aka yi a wannan lokacin Ah. ne da ake cewa idan musa ya waka wannan marauki za a yi masa kyauta amma yake an alƙalan yan kallo su za su yi alƙalanci amma an yi alƙalanci ta ce ya ci kaso ɗaya cikin uku amma yan kallo sun nuna cewa kai ai suna gani ai wannan marauki musa da wannan waka da yi an gamsu ga damban nan tsakanin shakon shakon jaru da shakon garkwancin da dambe ya ne kari ya yi dambe ya yi na zafi kai kai yaro kai ture shi yau ya biyu ya kawo shi gaba kai kai kai ya ne da gwanci a do da fi garkwancin da wannan karan batan karfe haka a ah, to a kalma ta ce a rabu a zo tsakiya dan ba ba faɗa ban da ba kuka ba